yanzu haka dai dambarwar siyasar jihar adamawa ta soma ɗaukan wani sabon salo inda alamu ke nuna cewa gwamnan jihar murtala yako da dubban magoya bayansa na shirin jefar da kwallon mangoro don rabuwa da kuda a rikicin da ya dabe jam'iyyar pdp kamar yadda rahotanni suka tabbatar tuni magoya bayan yakon da suka da kusoshin gwamnatinsa shugabannin kananan hukumomi mashawarta da kuma sayan jam'iyyar pdp fiye da dubu ɗari uku so kula auren zobe da jam'iyyar anpp don shiga sabon jam'iyyar adawa ta apc shugaban jam'iyyar anpp a jihar adamawan alhaji umar duhu ya fa tabbatar da wannan sabon tafiyar da ya ce tuni ma aka fara musu rijista. kuma waɗannan mutanen ya yanki kowane bangare kafin Allah ya da shiga jami'ar siya APC da ake so a bata rijista saboda haka yanzu adadin mutanen da na ga kamar suka zo suka ce suna neman su suna zumbatun shiga jami'ar ANPP sun kai mutane dubu ɗari uku kuma don yanzu duka na ba da kati na kira mai taron jiha yanzu na ga camanoni na local government su kira camanoni su na ward da sakatarori a gaya musu cewa wayannan suna zuwa a bude rijista a sa sunayensu a rijista. To sai dai daraktan watsa labaran gwamnan jihar Alhaji Ahmad Sajo ya ce duk da cewa magoya bayan gwamnan sun fusata ya kuna nan daram a PDP. Shi mai girma gwamna dai bai ce ma kowa zai bar PDP ba. Shi dai dan jam'iyyar PDP ne a karkashin tutan PDP aka zaɓe shi gwamna kuma yana nan a PDP ɗinsa. To amma magoya bayan sa sun fara tsorata bisa ga rashin adalci da ake yi a PDP. Jama'anmu sun fara ganin cewa lallai wannan jam'iyyar ba za ta musu adalci ba so sai suka fara tuntuban juna ana tuntuban juna ana tattaunawa a gani shin za mu ci gaba da tafiya da wannan jam'iyya da ba ta da adalci a cikinta ko kuma za mu nemi wani mafaka tun da wuri kar ya kar ya kasance mana mu makara su ma shugabannin ɗaya bangaren PDP da ke dasawa da gwamnan wato bangaren kugama sun ce suna nan daram a PDP tare da mutanen yako har sai sun ga abin da ya ture wa buzu ɗi amma a martanin da bangaren shugaban jam'iyyar na ƙasa ba manga tuka suka maida sun ce tsoron samun karo da maza ne kan sa maza kuka alhaji yaji gombe na cikin yan gani kashenin wannan bangaren sai a rasa menene rashin adalci da aka mutum mutum ya manta ya mutane rashin adalci sai kai kago wani abu ya aga dan iyaba saboda yi dabatin attention din mutane ko kai rarraba kawunan mutane saboda biyan bukatar su da maganar siyasa na maganar eh, cewa ba man gani haka za duk wannan magana ce ta shafi kawai ba wai magana ce ta gaskiya ko don ina ra'ayin akida irin na eh, na gurbin ba man gaba yanzu dai lokaci ne ke iya tabbatar da abin da ka iya iya faruwa a wannan dambarwa yayin da rahotanni ma ke cewa kusan gwamnonin PDP 22 ne ke harama yin adabo da jam'iyyar kafin zaben shekara ta 2015 Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya